كذلك نفعل بالمجرمين to kamar yadda muka hallakar da waɗancan al'ummomin to haka muke hallakar da masu laifi waɗanda suke ƙaryata abin da annabi Muhammad ya zo da shi.